في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون دليلي a cikin zukatansu akwai shakka sai Allah ya ƙara musu shakka akan shakkarsu saboda abin da ka yi shi za a yi maka suna da azaba mai raɗaɗi a can ƙasan wuta don ƙaryar da suka yi wa Allah da mutane da kuma ƙaryata abin da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi.